Daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin yamma da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Baya ga haka a kodoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2017. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana amma karfe 10 na safiya a nan Washington DC. Ga kanin labaran duniya. Babban jami'i a gwamnatin Trump ya tabbatar da shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Amurka ta White House, Reince Priebus ya tattauna da manyan jami'an ma'aikatar tsaro ta FBI akan rahoton labarin da aka buga na dangantaka tsakanin jami'an kamfe na shugaban ƙasa Trump da Rasha. gwamnatin amurka ta fara shirye-shiryen fara ba da aikin kwangilar gina ganuwa akan iyakar amurka da mexico domin cika ɗaya daga cikin manyan alkawuran shugaban ƙasa donald trump yayin kamfe to bayan da aka cimma matsayin kafa gidauniyar dala miliyan 670 domin tallafawa kasashen da ke yankin tafkin chad a birnin oslo na kasar norway waɗanda rikicin boko haram ya ta to koya girman matsalar take musamman ma a najeriya mun samu yara wajen 6,444 waɗanda suna da alamun cewa abinci bai ishe su ba. a afirka ta kudu ko bayanai na nuni da cewa hankula sun fara kwanciya bayan zanga-zangar nuna kyamar baki da aka yi fama da ita a birnin pretoria Eh, to labarin da muke samu dai bayan wannan aron gama eh, hankula sun kwanta eh, kamar yadda mutane suke faɗa mana yawanci a unguwanni da ake irin wannan abubuwan. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Babban jami'i a gwamnatin Trump ya tabbatar da shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Amurka ta White House Reince Priebus ya tattauna da manyan jami'an ma'aikatar tsaro ta FBI. a kan rahoton labarin da aka buga na dangantaka tsakanin jami'an kamfe na shugaban ƙasa Trump da kuma Rasha. Wannan tattaunawa tsakanin fadar White House da jami'an ta FBI akan zargin da ake binciken a kai zai iya saba tsohuwar ka'idar ayyuka ta ma'aikatar shari'a wacce ta haramta wa fadar gwamnatin amurka yin magana da fbi a yayin da ake gudanar da bincike wani babban jami'in gwamnatin da ya yi magana bisa sharaɗin ɓoye sunansa ya faɗa 'yan jaridu a jiya juma'a ya karyata a rahoton da cnn da kuma kamfanin dillancin labarai na associate press da na fbi ta ki amsa karyata rahoton da jaridar new york times ta rawaito a fili cewar dangantakar da ke tsakanin makusantan trump da jami'an gwamnatin rasha a yayin kamfe a shekarar 2016 CNN ta ba da rahoton Prebus ya tuntubi daraktan hukumar FBI James Comey da kuma mataimakin darakta Andrew McCabe cewar su kareta labarin da ke nuna alamun makusantan Trump na magana da Rasha Comey ya ƙi yin hakan. Manyan jami'an gwamnatin sun faɗa wa 'yan jaridu a jiya Juma'a cewa Makabe shi ya fara maganar da Prevost bayan wani zaman tattaunawa a fadar ta gwamnatin Amurka inda ya faɗa masa cewa babu wani abu a rahoton. An rawaito cewa ko mai ya kira Prevost inda ya faɗa masa cewa ma'aikatar FBI ba za ta bada wani bayani da zai ƙareta wannan rahoto ba, in ji wata majiya ta manyan jami'an. gwamnatin amurka ta fara shirye-shiryen fara ba da aikin kwangilar gina ganuwa a kan iyakar amurka da mexico domin cika ɗaya daga cikin manyan alkawarin shugaban ƙasa donald trump a yayin da yake kamfe jami'an jami'an kare iyaka da fasakori na kwastam a amurka za su fara karɓar takardun tsarin aikin ginin katangar a satin da zai kama a inda za su bi za su zaɓi mafi dacewa daga ciki zuwa ranar 20 ga watan march daga nan kuma ma'aikatar za ta buƙaci maginan da su ba da adadin kuɗin da za a kashe bayan an duba daga nan kuma sai a fara ba da kwangilar a tsakiyar watan afrilu tsarin shirin gini mafi sauri na gwamnati da aka taɓa gani ma'aikatar kula da iyaka da fasakori ta kwastam wani bangare na ma'aikatar tsaron cikin gida bata ba da takamaiman inda za a fara ginin katangar ba. Shugaban ƙasa Trump ya faɗa wa mahalarta taron masu tsatsauran ra'ayi a jiya Juma'a cewar shirin ginin katangar a shirye ake da aiwatar da shi. Trump ya ce za a kashe dala Amurka biliyan goma sha biyu alhalin shugabannin majalisa 'yan jam'iyyar Republican sun ce kuɗin zai fi haka da kaso ashirin cikin ɗari. Wani rahoton ma'aikatar tsaro ya yi hasashen kuɗin aikin zai kai kusan dala Amurka biliyan ashirin da ɗaya da ɗigo shida. Tun a matakin farko na kamfe ɗin shugaban ƙasa da ya fara a shekarar 2015, Trump ya sha alwashin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico domin tsayar da bakin haure marasa izini da kuma safarar miyagun ƙwayoyi. Kuma ya tabbatarwa da Amurkawa cewa Mexico ce za ta biya kuɗin ginin katangar, abinda zababbun shugabannin Mexico suka musanta ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, kuma hakan ya sa dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu ta yi tsami. labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc An kai wasu tagwayen harin kunar bakin wake a yammacin birnin Homs da ke Siriya a yau Asabar wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 42 ciki har da babban jami'in tsaro. Ƙungiyar sa ido kan haƙoƙin ɗan adam da ke Siriya ta ce 'yan ƙunar baƙin wake da yawa sun tashi bama-bamai a kusa da helkwatar tsaro ta jihar da kuma ma'aikatar tsaro ta soji. Masu hulɗa da alƙa'ida sun tabbatar da hannunsu a cikin wannan hari inda suka ce 'yan ƙunar baƙin wake biyar ne suka farwa yankin na Homs da ke cike da tsaro. Birnin ya kasance ƙarƙashin mulkin gwamnati kusan tsawon shekaru uku a jiya juma'a a arewacin siriya 'yan kunar bakin wake biyu suka tashi bam a cikin mota wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 65 ciki har da fararen hula mayakan 'yan tawayen da kuma sojojin turkiya guda biyu kamar yadda wata kafar yada labaran garin da kuma jami'an turkiya suka rawaito harin na kusa da albab ya zo ne bayan dakarun turkiya da ke marawa 'yan tawaye baya suka kwace kusan duk wasu wurare masu muhimmanci daga hannun 'yan isis Kisan gillar ɗan uwan shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya nuna rashin matsaya da kuma rashin sani mai rashin sanin mai zai je ya zo a mulkin Koriya ta Arewa, cewar tsohon sakataren tsaro na Amurka Leon Panetta. Panetta ya faɗa wa murya Amurka a ranar Alhamis cewa ta tabbatar mana da zargin da muke akan mulkin Koriya ta Arewa yayin da aka tambaye shi mai zai ce idan har ya ta tabbata Pyongyang na da hannu a cikin harin. leon panetta ya ce hakika mutum ne shi da ba zai iya kai komo ba wajen kashe duk wanda ya saba masa ya kuma yi zargi ra'ayin wani da bai daidai da nasa ba a matsayinsa na shugaba tsohon shugaban na pentagon yana magana ne dangane da jerin aika-aikar da shugaban na koriya ta arewa ya aikata a baya Kim Jong-nan ɗan shekara 45 ya mutu a ranar 13 ga watan Fabrairu bayan wasu mata su biyu sun yi amfani da dafi a filin jirgin sama na Kuala Lumpur da ke Malaysia. jami'an 'yan sanda na malaysia sun ce jiya a jiya juma'a dafin da aka yi amfani da shi wajen kashe kim sunansa vx nab agent a turanci wanda an haramta amfani da shi a ƙarƙashin dokar makamai masu sinadari wadda koriya ta arewa ba ta saka wa hannu ba a wani saƙon imel da aka tura a jami'an ma'aikatar tsaro ta amurka ta faɗa wa murya amurka cewa amurka a shirye take da taimaka abokananta da jami'an tsaro wajen ba da haɗin kai don gane da abin da ya shafi yaƙi da munanan laifuffuka tsakanin ƙasashe domin goyon bayan doka amurka nazir ahmed hausa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc za mu fara rahotannin namu ne daga najeriya inda bayan da wasu kasashen duniya suka cimma matsayar kafa gidauniyar dala miliyan 670 domin tallafawa kasashen da ke yankin tafkin chad a birnin oslo na kasar norway waɗanda rikicin boko haram ya ɗaiɗaita wakilinmu haruna doida biyu da ke maiduguri a jihar borno ya yi mana dubi kan irin yanayin girman matsalar da ta haifar da buƙatar kawo wa ƙasashen ɗauki a watan jiya ne asusun tallafa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef a takaice suka fitar da wani rahoto da ke nuni da cewa za a samu mace-macen kananan yara sakamakon yunwa har kimanin miliyan ɗaya a wasu ƙasashe hudu ciki har da najeriya wanda aka yi sun cewa kananan yara kimanin dubu ɗari hudu ne za su rasa rayukansu sakamakon matsalar yunwa ganin cewa nan ne ake fama da rikice-rikice da kuma tashe-tashen hankula da yayan ƙungiyar boko haram suka haddasa wani ya raba dabban mutane da muhallinsu kuma ya daɗa jefa cikin halin kakanikaye rashin samun ci gaba da gudanar da harkokin nomar su. wannan rahoton ya kuma yi kiyasin cewa kimanin ƙananan yara dubu ɗari hudu da hamsin ne za su rasa rayukansu sakamakon wannan karancin abinci a shiyar arewa maso gabacin najeriya da rikicin boko haram ya daidaita. sanata muhammad alin dumede dan majalisar dattawa ne da ke wakiltar Mazabar kudancin borno wadda kuma mafi yawan kananan hukumomin da yake wakilta suka fada a hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram kafin daga bisani rundunar sojan najeriya ta sake kwato su ya ce ganin cewa ana samun nasara wannan yaƙi da 'yan ta'adda amma akwai wani babban yaƙi da yanzu hakan za a iya fuskanta. Mun yaƙi na biyu wato yaƙi da talauci da yunwa da rashin abinci musamman ma yara kanana wannan shine abun da ya kamata a sani kuma a tashi gaba a fuskance su kuma wannan ba yakin da gwamnati ne kawai za ta yi ba yakin da jama'a al'umma gaba daya za su tashi don yau shekara uku mutane ba su je gonakinsu ba ba abinci ba sukuni wannan yanzu da an fara samu zaman lafiya mutane za su nemi su samu sukuni za su nemi su ci abinci za su nemi sutura ya kamata kowa ya sa hannu a taimaka don mutane su samu abin da za su shi ma kwamishinan ma'aikatan harkokin noma na jihar borno honorable muhammad dili ya ce yanzu hakan suna shirin magance wannan matsala da ya ce za su jukufa wajen inganta noman rani wanda har ma za su raba kayayyakin noman ranin ga iyalai dubu goma a wannan jiha da zai rage irin matsalolin da akan iya fuskanta aikin damana kwai kora shekaru uku hudu da ka wuce mun yi kokarin mu kowace shekara muna sayan iri duk da cewa mun samu matsalan rashin tsaro a a nan akwai kayayyaki musamman na noman rani yadda ake wanda ake drip irrigation wanda aka kawo su muna da zamu raba na family guda na dubu goma na noma kowane family da wannan nasu fiye da shekara guda ne dai kwamishinan ma'aikatan harkokin kiwon lafiya na jihar borno dr haruna mishelia ya shaida manema labarai cewa kimanin kusan yara ɗari ne suka rasa rayukansu sakamakon karancin abincin bigina jiki mun samu yara wajen dubu shida da ɗari 444 waɗanda suna da alamun cewa abinci bai ishe su ba an ba su abincin da ya kamata kaga yaran da yawa ne amma a cikinsu wajen 98 ne suka riga mu gaskiya a cikin yaran nan so in ka duba ma a cikin ɗari kamar ɗaya da rabi ne muka rasa a cikin waɗanda eh, aka same su da rashin eh, koshin abinci don in ka duba a cikin yaran da suke cikin kam kam wannan wanda shekara biyar zuwa kasa din a national average ma eh, wajen yara 124 ne suke rasu a cikin dubu a kowane shekara national average kenan arewa masu gabas average din shine wajen 160 shi ma dai gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya ja hankulan kungiyoyi masu zaman kansu ne da karkata akalansu zuwa mutanen da ke zama a cikin gari da kuma babu wani taimakon abinci da suke samu da suke gidan yan uwa da gidan haya da ke niger da kamaru sun kai miliyan ɗaya da dubu dari biyar. To ina so ne su taimaka mutanen mu da ke sansanin gudun hijira kuma su taimaka wanda suke zama kara zube a cikin gari. Wannan rahoto ko kuma asashe da asusun tallafa a ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi dai kan iya zama babban ƙalubale ga al'ummar Najeriya musamman mayan arewacin ƙasar ganin irin matsalolin da ake ci gaba da fuskanta na rasa samun ci gaba da harkokin noma a irin waɗannan yankuna. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a can birnin Pretoria da ke Afirka ta kudu bayanai na nuni da cewa hankula sun fara kwanciya. Banda a kwashe wasu kwanaki ana zanga-zanga nuna kyamar baki a birnin na Pretoria. Lamarin da ya kai ga kai hare-hare da kuma fasa shaguna a wasu wurare. Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf mazaunin birnin Pretoria ne ko da yake zaka yana kasar Jamus. Amma na tambaye shi shin waɗanne irin labarai yake samu daga can birnin na Pretoria? Eh, labarin da muke samu dai bayan wannan aron gama eh, hankula sun sun kwanta kamar yadda mutane suke faɗa mana yawanci a unguwanni da ake irin wannan abubuwan mutanen masu san son baki da kuma su bakin yanzu sun haɗu suna neman su kafa irin ƙungiyoyi na ko 'yan sintiri hakan nan za a ce saboda galiba masu wannan kyaman mutane sukan fake ne da shi wannan zanga-zangan don su sace-sace. Hmm. wato in na fahimce ka dai kamar wasu mazauna a afirka ta kudu ne 'yan kasar suka hada kai da baki don su tallafa musu adina kai musu hare hara kenan yauwa eh to kamar wani mataki gwamnati ta dauka ya zuwa yanzu duk da cewa ka ce hankula sun kwanta yanzu abin na pretoria to baya ka dai kame-kame da aka yi lokacin eh, wannan zanga-zanga da aka yi na jiya hmm. da kuma wanda shi shugaban 'yan sandan afirka ta kuma 'yan sanda suka faɗa kawo yanzu dai da yake abin 'yan siyasa musamman shi shugaban kasa ku Zuma yakan yi kafa kafa da abin da ya shafi jama'a don shi yana cewa wannan zanga-zanga ma da aka yi ba ta kyaman baki ba ne zanga-zanga ne na kyaman bata gari masu masu lalata kasa mm. Yau hakan ya kawo ga tambayar da nake so na maka ta cewa akan zargi su bakin da yin wasu ayyuka da na bata ƙasa ne kamar daga faɗa da kuma abubuwa na karya doka shin ina gaskiyan wannan eh, lamari yake to baka ce dai ba ko shi ke zuwa halalata ƙasa ba dole bahaushe ya ce da ɗan gari akan ci gari ai hmm. akwai baki da suke lalata ƙasa haka ma akwai 'yan gari su ma da suke abin nan ba a ce duk sace-sace da ake yi ko kuma shan kwayi da ake yi a afirka ta kudu ko kuma manyan birane da za a ce baki ne suke yi to a dakta a irin naka a hangen wannan shine kusan karo na biyu kenan da aka samu irin wannan aran gama tsakanin baki da su 'yan ƙasa kana ga kamar an ɗauko hanyar kawo ƙarshen wannan lamari da yake zakula sun kwanta kuku dai kana ganin ta iya yiwuwa a kuma samun irin wannan aran gama to zai wuya irin samun hakan nan amma dai ka san jama'a ba tabbas da yake akwai wa'anda baki da suke zaune a cikin ƙauyuka haka nan wanda su ba yawa suke da shi ba kaga irin wa'annan in an in su wannan ɓata gari sun yi munyan hauka musu kaga ba su da masu amma irin inda akwai mazauna da yawa baki hakan nan suna ganin wannan abu da baki da sauran wanda suke son baki suka gari suka ɗauka na kare kawo kansu zai kawo karshen wannan abu don dama abu ne da zo da gari banza suke yi su je su balle shaguna su kwashe abin da ke ciki su banka musu wuta a ga aiki dai na da za a ce kawai sace-sace ko wanda 'yan shaye-shaye suke ba magana a ce ko baki ne sun kwace aiki ba Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf kenan. Yanzu agogo a nan Washington DC na ci karfe goma na safe ne da kusan minti 17. Yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar Malam Adamu Habu Umar Yanga, ƙaramar hukumar Taura ta jihar Jigawa, mai son sanin tarihin yankin Saharawi da kuma alaƙarsa da ƙasar Maroko. Za kuma a ji kashi na farko na ansar Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu. mai son sanin tarihin ƙofofin da ke birnin Kano wato dalilin yin su da shekarar da aka yi su ko kuma shekarun da aka yi su da kuma wanda ya yi su da dai sauransu. Bari mu fara da kashi na ɗaya na ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu kan tarihin ƙofofin birnin Kano. Idan mai tambayar na saurare, to ga ansar da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na jami'ar Ado Bayero ta Kano wanda ya ce. Ƙofofin Kano a tarihi sun taso daga shida suka je goma daga nan suka zo goma sha biyu daga nan suka zo goma sha uku. Amma dai a takaice ana maganar cewa ƙofofin Kano guda goma sha uku ne. Wato shi ma ake yi wa wanda ba ɗan Kano ba ake tsokanar su ko kuma ake kalubalantar su in ka cika ɗan kano to gaya mana kofar kano to shine ake cewa ta kan sakali ka buga gadon kaya duka wuya a dama Ƙofar ruwa Ƙofar mazugar Ƙofar Ɗan agundi kofar na'isa Ƙofar wambai sabuwar Ƙofa, sannan kuma kofar dawa, ka kofofi goma sha uku to akwai kofofi goma sha uku a kano wanda su ne suka haɗu suka haɗu da badalan nan katin ginin nan na bango wanda ya kewaye birnin kano wanda shine ya kewaye birnin kano da ake cewa birnin kano da kuma wajen kano wato unguwoyin da suka kauyukan da suka zagaye kano irin su kurna asabe irin su ɗorayi irin su gyaɗi-gyaɗi irin su tarauni daga baya kuma suka zo irin su brigade irin su tudun wada kaga duk su suka kewaye ko to shine ake cewa wannan dan cikin garin kano ne wato wanda ya ce cikin wannan badalar kano wanda kofofi goma sha uku nan suke wajen gari kuma amma kuma cikin kano su ne waɗannan ƙauyukan da suka zage don da ƙauyuka ne na asalin su ƙauyuka ƙauyuka ne yanzu ne suka koma yanzu suka rikide suka koma unguwanni kaga su fani sau su kurna asabe su rijiyar zaki su ɗorayi su sharaɗa su gandun albasa su gyaɗi-gyaɗi su tarauni abin da ya kewayo ya taho irin su fage sannan kuma ya sake kiwa ya zo ya haɗe da irin su kurna ɗin to duk waɗannan da ƙauyuka ne ƙauyuka ne kuma suke da shugabanci amma kuma duk a ƙarƙashin kano suke hmm. eh. um, um, to um, tun da ka ce ƙofofin nan guda goma sha uku ne kamar yadda tarihi ya nuna shi mai tambayar yana cewa wai shi me yasa aka gina su waɗannan ƙofofi ah, na san watakila suna da mabambantan tarihi da haka watakila za mu fara da guda ɗaya aka me yasa aka gina su kuma waye ya gina su to wato ƙofofin kano dalilin da yasa dai aka gina su shine idan kai gida ai za ka yi masa katanga ya kare shi ya rufe shi duka dole sai ka samu shiga to shine dalilin da yasa aka yi ƙofofin kano kano ta kasance kasa ce wato yi eh, kasa ce mai bunƙasa kuma sai ta kasance Allah ya mata baiwa na arziki da kasan noma da kuma kasuwanni saboda haka mutane daga gabas da yamma da kudu da arewa suna zuwa su zo su ci albarkacin Kano ko dai su ciniki su fita ko kuma su zauna to duk wanda Allah ya baiwa irin wannan ko gari ko dan adam to sai ya zama yana da makiya saboda haka sai ya yi tsaro to tun da Kano inda aka Allah ya shimfiɗar da ita a shimfiɗaɗɗiyar ƙasa ya shimfiɗa ta ba dutsuna ko wanda za su kare ta saboda haka sarakunan nan suka yi hikima ba dutsuna ko tsaunuka ba sunduna ko tsaunuka wanda za su kare ta a ce an yi ta a ƙasa wanda ko wani zai shigo to dutse zai hana shi wanda zai kawo hari to tun da waje ne wanda aka Allah yi a shimfiɗaɗɗiyar ƙasa to ya kamata su mutanen su yi hikima da za su kare kansu sanda suna ƙanana 'yan ƙauyuka suna iya kare kansu idan an kawo musu farmaki dala za su hau ko su hau goron dutse ko su hau dutsen banisau ko da hau dutsen tanagar ko su hau dutsen magon su kare kansu to amma in sun yi yawa kuma sun zo sun zauna a shimfiɗaɗɗen waje to ya za su kare kansu sai suka kawo hikima kakannin kakanninmu na da sai suka yi hikima wanda a yi gini ganuwa ba dala wacce za ta zagaye kanu to idan aka yi ta gini aka rufe to ta ina za a shiga ta ina za a fita to dole a yi kofofi to sai gabas da yamma kudu da arewa sai aka yi kofofi inda mutane za su iya shigowa kuma su fita saboda kofofin nan suna da sarkin kofa kowace kofa yana da sarkin ko tana da sarkin kofa kuma sarkin kofa yana da dakaru mayaka a ƙarƙashinsa kuma a nan suke to sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar malam adamu iyanga kan yankin saharawi da kuma alakarsa da maroko ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna da ci gaban ansar. Wannan yanki ya kasa kashi biyu. Kashi na farko shine mutanen Saharawin wanda suke rike da shi kashi ishirin zuwa ishirin da biyar na wannan yanki yana karkashin waɗannan mutanen ne wanda suna kiran shi liberated territory wato yanki mai cin gashin kansa wanda aka kwato daga hannun turawa mulkin mallaka sannan kashi kusan saba'in da biyar zuwa tamanin yana karkashin mulkin kasar morocco ne wanda a wannan wuri morocco ta kafa sansaninta ta kuma ja daga ba mai zuwa wurin ba mai kuma wanda isa ya ce ya zo ya karɓi wannan wuri akwai yarjejeniya da aka yi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da shida a ranar ishirin da shida ga watan fabrairu an sa hannu a ƙasar spain ta kira taro a sha hudu ga watan Nuwamba na shekara ta dubu da da da tara saba'in biyar ta kira gwamnatin kasar Morocco, gwamnatin kasar murtaniya da yankin mutanen Saharawi idan suka zo suka zauna suka yi mitin. Aka yarjejeniya cewa ita Spain ta janye mutanenta daga wannan yanki ta rubuta ma majalisar ɗinkin duniya cewa ta janye jama'arta daga wannan yanki saboda haka daga baya sai ya zamanto wannan yanki da ƙasar Spain ta janye mutanenta daga wurin sai ya zamanto yankin da mutanen Saharawi suke rike da shi kenan su ko Morocco da Mauritania sai suka ki yadda su janye jama'a su daga wannan yanki saboda haka shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da shida sai ita wato Spain ta sanar ma da majalisar ɗinkin duniya cewa yanzu ba ruwanta da wannan yanki na saharawi ta riga ta ba wa jama'ar su wannan yanki yancin gashin kansu to su kuma kasar morocco suna tunanin a'a wannan yanki gaba ɗaya ma kasar mai dauke da mutane dubu ɗari biyar da yan kai yankin kasar su ne na morocco gaba ɗaya kudancin kasar morocco ne haka suke dinkaho saboda haka wannan in ja ta jawo aka rikici mai ɗan yawa musamman a rikici na farko ya faru ne a shekarar da shi ta kasar spain ta ba da mulki ga hannun mutanen saharawi hmm. wannan ya faru a shekara ta 1976 a lokacin farko morocco tana zargin kasar algeria da mara wa 'yan saharawi baya a lokacin sai ya zamanto an samu aron gama tsakanin dakarun kasar algeria da kuma mutanen kasar morocco wanda sunan wannan rikicin da ya faru shine wato yakin amgala yakin amgala to daga baya sai zamanto morocco ta ce ita rikicin da ke faruwa ba tsakaninta da algeria bane a'a a tsakaninta ne da mutanen kasar saharawi to a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da ɗaya haka yi wata yarjejeniya tsakanin mutanen polisario su ne mutanen saharawi din da kuma mutanen kasar morocco haka samu daidaito aka ce a yi zaɓe zaɓen da zai sa mutanen ƙasa su tantance suna son su ci gaba da zama da kasan matsayinsu na 'yan kasan morocco ko ko suna son su ci gaba da zama a matsayinsu na kasa mai cin gashin kanta wato kasan saharawi din wannan referendum da aka yi a shekara ta da da ɗaya sai jawo tsaye da wuta amma bai ba da tabbacin cewa morocco ta ba da kai bori ya hau ba ta sallama ma waɗannan mutane yankunan nasu su ci gaba da zama suna cin gashin kansu to sannan daga baya an sake samun wani rikici a watan mayu na shekara ta dubu biyu da biyar wanda ake kira gidem izik protest wanda ya faru a tara ga watan oktoba shi kuma na shekara ta dubu biyu da goma kaga shekara biyar bayan wancan rikicin aka sake samun wani rikici kuma sannan a shekara ta dubu biyu da sha daya shi ma an sake samun wani tashin tashina tsakanin mutanen kasar yammacin saharawi da kuma mutanen kasar morocco a wani gari da ake kira dakhala abin da ya faru shine mutanen saharawi suna zargin mutanen kasar morocco waɗanda su ne suke da sojoji da 'yan sanda a wurin sun kisa hana mutane barna da kuma fasa shaguna da kwashe musu kaya a wannan lokacin so waɗannan rikice-rikice gaba ɗaya sun jawo abubuwa da dama tsakanin waɗannan mutane na wannan yanki abin da suka jawo shine wato ya jawo an kafa sansanin 'yan gudun hijira masu dimbin yawa musamman ma a yankuna daban-daban da ke cikin ƙasar morocco da ƙasar algeria da sauransu sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ci gaban waɗannan ansoshin yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house kaduna da dr tijjani muhammad naniya na jami'ar ado bayero ta kano da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Yanzu kuma ga ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da saƙon Abdullahi Muhammad Mai Yama. Ina kira ga ƙasa Afirka ta kudu. Gaskiya kamata 'yan ƙasar su dakatar da wulaƙancin da suke wa 'yan Najeriya. Idan kuma ba haka ba to za mu kori kamfanoninsu da ke ƙasarmu. mu. Assalamu alaikum ya Hausa don Allah ku bamu dama don mu nuna farin cikinmu akan yadda tattalin arzikin Najeriya ke farfadowa. Muna kira ga masu ɓoye dola a gida da su gaggauta fitar da ita. Ganin cewa nan ba da daɗewa ba daraja ta dala za ta faɗi ƙasa warwaras. Da fatan Allah ya ba shugaba Buhari lafiya. Wannan saƙo ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwa ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. sai sakon tanimu inuwa zongon buji wanda ya ce salamu alaikum biyu hausa don allah ku bani dama na jinjina wa sojojin kasar iraki bisa irin rawar da suke takawa wajen fatattakar 'yan kungiyar isis yunkurin da kasashen duniya ke yi na tara dala miliyan 670 domin a tallafa ma jama'ar yankin tafkin chadi inda al'amura suka kurkuce sanadiyar hare-haren 'yan boko haram hakan abu ne mai kyau da fatan tallafin zai isa inda ya dace a kuma cikin lokaci in ji shugaban kungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bani dama a yau domin in kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu dage da yawa ƙasar Maduwar samun zaman lafiya da sauƙin rayuwa har da ma shugabanmu domin yin addu'o'i a gare mu na da muhimmanci kuma kada mu manta Allah mai karɓar addu'ar kowane bawa ne da fatan Allah ya sa mu dace ya ba mu lafiya da zaman lafiya mai ɗorewa amin wannan sako ya fito ne da Usman Manika mai ruwa road funtuwa mataimakin shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina a Najeriya sai sakon sama'ila kwankwason fulatan wanda ce assalamu alaikum ya hausa hakika mu talakawan jihar kano muna goyon bayan mai martaba sarkin kano malam sanusi lami da sanusi ɗari bisa ɗari akan dokar ƙayyada aure idan baka da hali a faɗin jihar ta kano ta yanzu ga labarai a takaice Babban jami'ai a gwamnatin Trump ya tabbatar da shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Amurka ta White House, Ryan Priebus, ya tattauna da manyan jami'an ma'aikatar tsaro ta FBI kan rahoton labarin da aka buga na dangantaka tsakanin jami'an kamfe na shugaban kasa Trump da Rasha. Masu aro da kuma kawo karshen shirin baki ɗaya yanzu a madadin shi Nazir Ahmed Hausawa da Solomon Abu da kuma Martin da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.